Tambaya ta bakwai, mecece kishiyar amana? Amsa, ha'inci shi ne tozata haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki da kuma haƙoƙin mutane. Annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya ce, alamomin munafiki uku ne, a ciki sai ya ambaci idan aka amince masa sai ya yi ha'inci. An haɗu a kansa, Bukhari da Muslim suka ruwaito shi.